dan da kuɗi. Tsakanin Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya leƙa ne jihar Doso da ke jamhuriyar Nijar. yanki da ke kan iyaka da birnin kotono na jamhuriyar benin inda jama'a suka shiga matsanancin halin tsadar rayuwa tare da kariyar tattalin arziki sakamakon takunkuman da kungiyoyi irin su ecowas ko da yawo suka labtawa kasar saboda juyin mulki da sojoji suka yi madalla A ranar tara ga watan Oktoba da ya wuce jamhuriyar Benin ta rufe iyakar da ke tsakaninta da makwabciyarta jamhuriyar Nijar. Bayan matakin da kungiyar ECOWAS ko yawo ta ɗauka kan ƙasar da sojoji suka karɓe mulki ranar 26 ga watan Yuli wajen hamɓarar da shugaba Mohamed Bazoum. jamhuriyar benin ta ɗauki matakin soke duk wata hulɗar cinikayya da gwamnatin sojin nijar wannan mataki dai ya janyo hauhawar farashin kayayyakin bukatun jama'a na yau da kullum tare da haifar da koma bayan tattalin arziki a wasu sassan ƙasar musamman ma yankin doso jiha ɗaya tilo da nijar ta yi iyaka da benin har tsawon kilomita 150 daga yammacin ƙasar Jama'a da ke kai komo tsakanin waɗannan ƙasashe biyu sun bayyana yadda wannan rufe iyakar ya shafe su. Ni aiki na mota nake gyara. Yanzu yanda abun ya shahe mu shine kayan aikinmu eh. da muke sayan da araha eh. yanzu komi ya karu kamar kayan motoci wanda muke gyara da fiyesi na motocin in akwai aiki ina iya gyara mota biyar shidda ga wani amma yanzu wani bisa in yi sati da kyan nike samun biyu uku da kyan satin abun da ya kawo gashi babu kudi mutane ba su balaguro masu motocin yanzu su ma sun sake aiki sai kuma kawo muna sayi yanzu ba mu samun kuɗi yanzu masara ta tsada da nawa kuke sayan ta kana guda kamar lokacin kakai ga ana samun kamar 15 yanzu sai a sai 25 zuwa 30 a kusan abincin ma ta da wani yawakin awara da masu aka ara awara ana ana su da shi ana samun shi da hanya amma yanzu bai saiwa mai son da yanzu Allah ya an ka an ka sassanta an ka gyara kowa kai da kayan da aka duk kowa kowa jin dama an zama sauki mu duka musu mutane bai da mutane jar duk duk hannun mu duk abin gwamnati guda muke mu kan kanmu yanzu wata bigayi ne sai ka iske mutum ya yi ne duka duka bai wuce shi sami da 150 na tira mai gida da kana iya ka samu kusan jika ashirin jika talatin. yanzu ya wuce gaini ba ka wuce ka sami cika ko ɗari uku mai ɗa shidda eh? ko ɗa biyar gare ka balle ɗa shidda ka sami ɗari da hamsin ko jika ai ka san wannan ba a ƙaru ba gari saboda ruhe bodan nan Mafi akasarin kayayyakin bukatun yau da kullum da jama'a ke amfani da su a wannan yankin musamman kayan lambu ana jigilarsu ne daga tashar ruwan kotonu. kayayyaki ne da yanzu haka suka yi karanci matuka in ji wannan dan kasuwa. ana son kaduwa kuma akwai waɗanda ka masara to mu nan ga aka kamu na mun kuma sai gare su a ba kamar da ba lalle tana dan shugaba kuma daga sati sai sati na daga manville sai manville da kullum hanya ai sake take doi lokacin da ka ga dama kana zan kwale ta in doyan ya abu ya karu ka san da ba na faɗa ma ni da mm. ana sayan ta jaka ashirin ana sayan ta jaka goma sha biyar eh amma yanzu ana santa jaka talatin da biyar jaka arba'in eh to haka ba mu abin da ba mu sani ce ma jizan babu eh duk da inda muna samu ta ka gani wannan ba matsala sai ta yi dai haka nan dai eh Allah ubangiji sa waɗannan abubuwa idan sun kare lamu lahiya ko ya kama an buɗe boda ko ya kama na sha'ani Karancin kayayyaki ya kuma haddasa tashin farashin su a kasuwanni. abin da ya sa 'yan kasuwa tafka mummunan asara alhaji sufiyano shugaban kungiyar 'yan kasuwa a garin doso ya yi mana ƙarin bayani kaya dai zakuwa dai yanzu an rage amma dai ana samu dai kadan-kadan ana samu dai da masara dundu su banana su lemu-lemu yanzu duka zakuwa su rage amma dai tunda akwai akwai ruwa zirgin ruwa ana sa su zirgin ruwa na kawo kadan kadan muna samun shi kudin su duk kaya kudin su ya karu tunda da masara in yayi kyada in yayi kyada ana samu kamar bufun nan jika ashirin na samu dundun dundun na duka na mutum ya sayi jika ma iya sha amma yanzu mutum yake ana so dundun in ba sai ya ni jika uku ko na dari biyar ko na dari bakwai ba shi su gidansu amma masarar nan yanzu jika ashirin da biyar ne yake da da wannan gonan nan ah, bai rufe shi ba ba su ke jika ashirin jika ashirin da biyu muna tama dai sauki dai suna zakuwa su a shara tun da dai da abin da ake samu kaya yanzu ba a samu shi tun da duk abin da kaga an rage to shi akwai dai hasara ba a ce babu hasara abin da za mu yi da kasan waɗannan sai gwamnati to ne sun san kasan zancen kasa da kasa ne. Takunkuman da ECOWAS talabtawa Nijar dai sun kuma kassara fannin motocin sufuri da ke zama wata hanya da yankin ke samun kudaden shiga. Idi Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin babbar tashar motocin birnin Doso, ya yi mana ƙarin haske kan halin da ake ciki kan harkokin shige da fice tsakanin Doso da birnin Kotono na jamhuriyar Benin. Ba ke ga jin daɗi sosai don to lalle na kam motocin muka ba zuwa Benin motocin Benin ko ba zuwa Nijar. Da tsakanin Nijar da Benin babu abin nan ba lika ko da wani lokacin motoci na bene na zakkuwa na zar zakkuwa na zar na tayya eh. amma yanzu bakin su gaya su ko motocin su bakin su malbil eh. su dauko daga kwatunu ne su kawo malbil mu ko mu dauko wannan yamai ne na dosu ne eh. lokacin da mutane na mutanen mu yanzu wanga da ne suna zuwa wani bi a samu mota goma sha biyar cikin ta sama yanzu ko an zo da ba samu yuri haka nan da yawa lokaci lokaci da ko lokacin da mota guda ne ta don ba mutane oh, don ba zirga zirga masu samu gare mu su ko ba samu don san yan tayya ne mai tayya bin da mai mai wanda ke aiki ta da mu ina samu kada kada tun daga watan yulin wannan shekara ta 2023 zuwa yanzu makudan kudade yankin yayi asara ta dalilin rufe iyakarsa da benin in ji idrisa abdu sakatare a da'irar birnin doso tikiniki da muke ya taba shi da a yi ruhe wannan frontier abinda da za ka sayi kamar dala ashirin yau kamar ya koma dala talatin muna da wuri da manyan motoci suna saya kenya ke rana sai ka gani mota dari biyu hakan yanzu babu mota ko guda ciki da miliyan uku da jika dari takwas ne yana zuwa miliyan uku jika dari takwas din nan yanzu bai nan ga same shi duk abinda yana kawo ma eh, mutane sauki dole ne muna shiga ciki. Kashi 60 zuwa saba'in na hada-hadar kasuwanci da ke wakana a babbar tashar jiragen ruwan Kotono ya shafi jamhuriyar Nijar, abinda masana ke ganin cewa lamari ne da zai iya shafan tattalin arzikin kasashen biyu. Nuhu Arzika masani ne kan sha'anin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. Nijar an akwai raunin da muke ji yanzu shine da muna unhani da wannan hanya ta kotunu. Ita ce ta yi muna sauki ga zuwa a taso da kotunu a zo a zo cikin Nijar. Eh, ga port inda ake unhani da shi ya yi a ta lome sai an yi dogon tahiya amma yanzu da hali ya kama to kenan shi yasa ka gani yanzu dole mutanen mu sai sun sai an je ko abunan lome daga lome a shigo burkina daga burkina a zo nijar kenan kaga abin ya yi tsawon tahiya a lokaci da daga da an taso da kotunu kap sai cikin nijar babu wani wani tsaye-tsaye don kenan shine a ɗan nauyin da za mu ji raunin da za mu ji da yake yanzu ba mu bi wannan hanya ba mu amfani da port ɗin kotunu kenan eh, dole sai mun kara. Eh, samun tsadar kaya tunda za a samu eh, ɗauko kayan za su ƙara tsada bisa ga wanda yake da lokacin da ake hitowa ta hanyar kotun wannan shi ne ya kamata ka rike bisa kan wannan banda wannan kuma duka sauran zantuttuka suna bisa hanyar su saboda yawanci duka wannan tashar teku kotonu mutanen nijar ne suke unhwani da shi suke ayyuka suke shiga da fita eh, na kaya eh, kusan misali wajen kamar kashi arba'in zuwa ma wani bi hasattin cikin abin da yake faruwa ga abin da ake kwatantawa to kenan yau in mutanen kayan nijar ba su zuwa wannan for kenan wannan for ya rage aiki in mutanen nijar ba su zuwa su da komowa cikin hanyar nan tsakanin hanyar kotonu zauke iyakan manavil tunda ita ce ta ko ina tsawo a cikin benin kuma kenan mutanen su daga sana'a suke shigila masu kasuwanci masu sai dai masu wani wanda suke bisa hanya yau da an ce babu wannan an zuwa da komowa babban matsala ce gare su ga hasarar da suke yi bisa Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai. musamman injiniyan da ya sada ni da ku Ibrahim Tukur Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.